Baya ga lacca da juyayi da 'yan kungiyar neman ceto matan Chibok BBOG suka yi sun karfafa muhimmancin tattaunawa da 'yan ta'adda wajen samu sauran matan 195. Kungiyar na da rayin mata 21 sun samu ne ta hanyar tattaunawa inda uku ne kacal suka kubuto ko don amfani da karfin soja. Aishatu Yusufu ita ce sakatariyar kungiyar. Oktoba 2016 gwamnati ta fito ta cewa akwai lokacin da aka samu 21 din da suka cewa akwai 83 ba da daɗewa za a fito da su ba har yau ko magana da gwamnati babu. Gwamnati ta ma samu iyaye iyayen amma ta ci bakin ta same su ta ba su hakuri akan abin da take yi ta yi magana da su ta duba lafiyar su ta duba ciki yadda suke yanayin da suke ciki kwata kwata babu kawai da sun wani daga sun kada keya kawai sun yi kamar watsi da mutane su suna ganin wato su ne gwamnati yanzu sun shigo to ai kafin su an yi wasu kuma bayan su kuma za a wani ba duniya nan bane ba wataran mu ne wataran kuma ba mu bane ba wataran ko duniya gaba ɗaya gaba ɗaya mu za mu bar shi gwamnati da yake suna nan mutum yana wani shugabanci ya rika tuna a rika tuna a cewa duk fa gaban Allah za mu koma a nata bangaren yar kungiyar Maureen Kabro ta yi zargin kasancewar matan 'ya'yan talaka talakawa ne yasa tun zamanin gwamnatin Jonathan ba dage kwarai wajen ceto su ba. Inda yaran masu kuɗi ne aka kwasa ni da kai mun sani bayan da za a yi wai a ce shekara uku ko da wane ne ya ɗauke su da an fito da su ko ba saboda dai yaran tallakoki ne shi yasa kullum suna nan shekara uku kenan yaran nan suna hannun shekau da yaran masu kuɗi ne da ma ba mu fito mun fara ihun birnin baka girls ba da ran da aka ɗauke su da babu wani wanda zai fito ya ce ba a ɗauki dan mai kuɗi ba saboda 'yan talaka ne shine ake ce ba wanda ya bace to mu mun tsaya a kan da cewa kowanne rai sai an girmama ta a kasar nan. Dr. Manasu Allen wakilin al'ummar Chibok ne a kungiyar da ya yaba kungiyar. Har yanzu an bari kamar aikin mu ne mu tabbatar ma duniya cewa an saci 'yan matan nan. saboda lokacin da muke faɗa cewa akwai mutanen da ma aka sace su tun kafin a saki shaci yan matan Chibok an yarda ne yanzu ko yan damasan da an ce an ɗibi yara ɗari uku an yarda ne yan Chibok ɗin da ma aka ɗauke su a karkashin gwamnati akwai rekod nasu a wajen WAEC da ke exam akwai rekod nasu a neco da a government agency har yau akwai mutane a cikin gwamnati din da suke faɗa cewa a'a wannan kawai dai shiri ne na 'yan siyasa amma ba gaskiya bane da dama 21 an samo su sannan guda uku sun gudo da kansu ƙungiyar ta ba gwamnati wajen sama jami'an tsaro musamman ma sojan sama kayan aikin murƙushe boko haram gwamnatin najeriya dai ta ce tana yin duk mai yiwuwa wajen dawo da sauran matan da shaidawa 'yan bbog su zama masu ƙwarin gwiwa nasura da mailika murar amurka daga abuja najeriya